Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya niyya da danon a Jumhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi su Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yadda ƙalubalen ɓarayin teku ke addabar yankin Niger Delta hukumomi a Nijar sun buƙaci mutane su daina ɗabi'ar zagaye Alƙur'ani mai girma da nufin hana maguɗin zaɓe. Shekaru hamsin da biyar bayan kisan gilla ga jagororin siyasar Najeriya, masana sun buƙaci bitar tsarin siyasar. Muna da shirin a daina shan ƙwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Farko ga labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci na hantsi, ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya, wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan gabatar. A Uganda jam'iyyar adawa ta su ɗan takara Bobby Wine a jiya Lahadi ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi. muna da shaidu da ƙuri'un bugi da ma wasu abubuwa da suka faru lokacin zaben muna kuma ƙoƙarin haɗa kansu waje ɗaya don bin doka da shari'a ta tanadar za mu ƙalubalanci murɗiya da aka yi a cewar matthias mpuga na jam'iyyar national unity party lokacin wata ganawa da manema labarai a jiya lahadi kwana ɗaya kenan da kwamishinan zaɓe ya tabbatar da shugaba yoweri museveni a matsayin wanda ya lashe zaben na 2021 tun da ya ɗare kan karagan mulkin ƙasar uganda a shekarar 1986 museveni mai shekaru 76 a duniya ya shugabanci ƙasar kai tsaye ya kuma yi watsi da kiraye-kiraye da ake na cewar an yi magudi a zaben. wanda ya kada ɗan takara wine mawaƙi mai shekaru 38 a duniya kuma ɗan majalisa. Biyu bayan sanarwar jam'iyyar adawar jiya Lahadi wanda ta ce tun bayan sanar da sakamakon zaben a wata zanga-zanga an tabbatar da mutuwar mutane biyu. Amurka da Birtaniya sun nuna damuwarsu a kan sakamakon zaben. wanda aka rufe duk wasu kafafen sadarwar yanar gizo a kasar gabanin zaben kasar. Wine ya ce jami'an shi suna da hotunan bidiyo na magudi da aka tafka, amma ba su samu damar watsa su a kafar yanar gizo ba saboda rashin intanet a duk faɗin ƙasar. Zababben shugaban ƙasar Amurka Joe Biden na shirin gabatar da albishir ga al'ummar ƙasar da kuma inda ƙasar za ta dosa a ranar Laraba lokacin rantsar da shi. Ƙoƙarin shi na buɗe sabon babi da haɗa kan ƙasar bayan kwashe shekaru hudu na gwamnatin Trump mai barin gado wadda a cewar wani jigo a gwamnatin Biden jiya Lahadi ta kawo rarrabuwar kawunan 'yan kasar. Daraktar yada labarai ta Biden, Kate Bedingfield, ta shaida wa gidan talabijin na ABC cewar sabon shugaban kasar zai fito da wani jadawali da zai haɗa kan 'yan kasar da kuma ganin an yi aiki tare. Ta kuma ƙara da cewar ina ganin wannan shine abin da duk amurkawa suke bukata suna bukatar gwamnati da ke da alƙibla akan aiwatar da abubuwa da suka dace da kuma taimaka musu akan al'amuransu na yau da kullum amurkawa miliyan tamanin da 81 ne suka zaɓi biden a dalilin tsare-tsare da yake da suna ciyar da ƙasar gaba da kuma aiki tare da kowa a cewar kate Biden a shirye yake a rantsar da shi a gefen majalisar dokokin kasar a ranar ashirin ga wannan watan da misalin karfe goma sha biyu na rana. Bisa ga al'ada duk bayan shekaru hudu ana gabatar da irin wannan bikin. Amma bana za a gabatar da shi ne cikin ɗari-ɗari saboda abin da ya faru a ranar shida ga wannan watan. Biyo bayan abin da magoya bayan Trump suka yi na hargitsa majalisar ƙasar wanda shugaba mai barin gado ya umarce su da su tattaki zuwa majalisar kasar don hana tabbatar da sakamakon zaben wakilan electoral college da suka yi na zaben biden a matsayin sabon shugaban kasar labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington gundumar columbia wata ƙaramar ƙungiyar 'yan ta'adda ta ɗau alhakin kai harin da aka yi a kan dakarun Turkiyya a yankin arewacin ƙasar Siriya kusa da yankin Idlib. Ƙungiyar Ansar Abubakar Al-Siddiq ta ce ita ta kai harin a jiya Lahadi kan sansanin sojojin Turkiyya a yankin Idlib. wani ƙwararre a harbi na ƙungiyar ta ansar abubakar al-siddiq ya auna sansanin sojojin haɗin gwiwar nato da turkiya ya kuma kai harin a birnin batbu arewa da idlib ƙungiyar ta bayyana hakan ne a jiya lahadi a kafar sadarwar yanar gizo sojojin turkiya uku ne suka samu rauni a cewar kafar watsa labarai ta kasar gwamnatin turkiya dai bata ce komi ba a jiya lahadi jim kaɗan bayan saukar ɗan adawar nan alexia navalny a filin jirgin saman moscow an kama shi wannan shine karan farko da ya dawo kasar tun bayan da aka zuba mishi guba a watan Agusta aka fitar da shi zuwa kasar Jamus don duba lafiyarsa. Ya baro Jamus zuwa gida Moscow da isar shi jami'an shige da fice suka tsare shi suka mika shi hannun 'yan sanda. Lauyan shi da yake tare da shi ma ba a bar shi ya tafi tare da shi ba. Amma dai Navalny ya samu damar sumbantar matarsa Yulia Navalnaya kamun aka wuce da shi. babu wanda ya san inda aka wuce da shi amma jama'a sun fara tambayar ko ina aka yi da shi a kafar sadarwar twitter a jiya lahadi jami'ar john hopkins ta nan amurka ta ba da rahoton cewar mutane miliyan 94 da rabi ne suka kamu da annobar covid-19 a faɗin duniya amurka ce ke kan gaba da adadin mutane miliyan bakwai, daga nan sai indiya mai mutane miliyan goma da rabi kana brazil na biye da su da mutane miliyan takwas da dubu ɗari hudu birnin los angeles na jihar california shine ya zama gari na farko a tarihin garuruwan amurka da ya sanar da samun mutum miliyan ɗaya da suka kamu da annobar ta covid-19 ya zuwa yanzu rahoton yawan adadin ya ƙara zama da muni bayan da aka ƙara samun bullar sabon nau'in cutar ta coronavirus da aka gano a Burtaniya a garin. Labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Daga yankin Niger Delta wakilin Mulamido Abubakar ya aiko mana wannan rahoto da ke nuna yadda barayin teku ke kawo barazana ga al'ummar yankin inda yakan kai ga sace mutane don samun kuɗin fansa. 'yan fashin kan teku dai da suka daɗe suna addabar matafiya kan ruwa a tashar ruwa ta fatakwal jeti zuwa tsibirin boni da kuma tashar ruwa ta bras a jihar bayelsa da kuma dagima jeti a baya bayan nan dai wasu 'yan fashin teku suka yi awon gaba da wasu matafiya da dama a gabar ruwan bras da ta hada da tekun zirin gini matafiyan dai kan waɗannan ruwayen yankin na niger delta na nuna matukar fargaba akan tafiye-tafiyen da suke yi yi gama abin da suke cewa yana cewa ne rashin tsaro ya kara taɓarɓarewa kan gaɓar ruwayen najeriya musamman a yankin niger delta ya ce wannan abin bakin ciki ne kuma ga dukkan alamu babu wanda ya tsira muna cike da fargaba kuma wannan na nuna cewa babu tsaro a yankin gaɓar ruwan yankin na niger delta ana sace mutane da garkuwa da su. People are also being kidnapped. We have series 好的。 Wannan yana cewa ne an dai kai hare-hare da dama kan ruwayen yankin na Niger Delta musamman a gaɓar ruwan Boni kan hanyar mu ta zuwa jihar Rivers wasu 'yan bindiga suka yi sanadiyar sace fasinjoji da dama a cikin jirgin da muke ciki 'yan fashin kan teku dai na ci gaba da ƙara yawaita a yankin na Niger Delta wannan halayyar ta fashin teku ta haifar da matukar zaman ɗarɗar tsakanin matafiya daga jihohin Rivers Akwa ibom bayelsa edo da kuma delta wani direban jirgin ruwa da ke kara kaina akan waɗannan hanyoyi ga abin da yake cewa yana cewa ne kana magana ne kan abubuwan da suka faru na baya-bayan nan yace a gaskiya a iya sani na makamancin hakan na ci gaba da faruwa musamman na garkuwa da mutane a cikin jirgin ruwa a yayin tafiye-tafiye wannan lamarin da ya sha faruwa a sassa daban-daban ruwan na gaɓar ruwan najeriya hukumomi ba sa ɗaukan matakin da ya kamata ya ce ko kana so ko ba ka so dole ne ka tafi saboda nan ne muke gudanar da harkokinmu na yau da kullum rundunar 'yan sandan najeriya ta ce a tsaye take wajen tabbatar da tsaro a gaɓar ruwan yankin niger delta dsp asmin busuwad shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar bayelsa eh an tabbatar da tsaro ba wai ba a samu ba amma bai zamanta cewa yana zuwa kamar yadda yake zuwa da ba eh. yanda yake yanzu dai da yake muna da mutane da yawa da suke aiki a kan ruwa da JTF da Navy da Marine Police sannan kuma da haɗin kai da muke samu daga Hunters da kuma Maritime Workers Union yanzu dai irin wannan fashin da dama ake samu a kan ruwa ba a cika samun shi. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. daidai lokacin da juyin mulkin 1966 da ya yi sanadiyan kisan gilla ga firam minista abubakar tafa balewa firimiyan arewa sa ahmadu bello da ladoki akintola masana siyasa sun dubi lamarin da bukatar duba sauye-sauyen fasalin jagoranci da wasu ke bayyana manufarsu a kai daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari bayan samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka na kasar birtaniya a shekarar 1960 an kafa gwamnatin demokaradiyya a jamhuriya ta farko a matakin lardina a najeriya kana daga bisani wakilai daga lardinan kudu da arewacin najeriya suka girka gwamnatin tsakiya wadda firaminista abubakar tafawa balewa ya jagoranta Malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihin siyasa da sarautu ya yi tambihi. Su 'yan kudu a lokacin sardauna su suka fara kin yadda da abin da ake gudanarwa dalili ba za su kafa gwamnati ba ta prime minister saboda ba su da 'yan majalisa kamar yadda arewa take to suka yi kokari shi ta fawa kwalewa ya gwamnatin haɗin gwiwa da ncnc ta dr nnamdi azikwai suna ganin cewa ai za su iya wa npc wato jam'iyyar su ta fawa kwalewa za su iya musu wayo to ana tafiya sai suka ashe ba za su iya musu wayan ba saboda haka ta ya za a yi su zama suna da iko su karbe mulki daga hannun arewa sai census ya zo gidayar jama'a ta 1963 sun so su magudi a census Dan idan suka yi magudi a census za a canja wakilai na majalisar wakilai ta tarayya a ta wancan lokaci da mulki ya koma hannunsu to wannan abu ya wa saboda yan arewa su suke da yawa bayan da za a kace mulki wanda yake da yawa ba shi zai mulki ba a tsari na demokradiyya kaga ba zai yiwu ba to wannan ita ce rigimar najeriya yan siyasa suka goyi bayan sojoji sojoji suka karɓi mulki iransu ya zo ya yi wannan sati 30 ne ko 31 da ya soke federaliya ice yanzu gaba ɗaya gwamnati ta zama unitary. muhawara da kiraye-kirayen sake fasalin madafin ikon najeriya na ci gaba da zafafa wadda al'ummar kudancin kasar ke yi wa lakabi da restructuring da turanci da ke kunshe da bukatar rushe jihohi a koma tsohon tsari na lardina. sai dai masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano dr sa'idu ahmad dukawa na cewa ni a fahimta ta tsarin mulkin ya riga ya dawo da mu wancan federaliya din kawai bambanci a wancan lokacin ana cewa lardina lardin arewa lardin yamma lardin kudu yanzu kuma ana cewa jihohi talatin da shida. amma yanda wancan tsarin mulkin ya baiwa kowane lardi ci gashin kansa haka yanzu wannan tsarin mulkin ya baiwa jihohi su ci ikon gashin kansu kawai a inda watakila bambancin yake shine a wajen rabon tattalin arziki a jamhuriya ta farko kowane lardi yana rike da tattalin arzikinsa yana baiwa gwamnatin tarayya wani kaso yanzu kuma gwamnatin tarayya tana rike da tattalin arzikin tana son wa jihohi wani kaso to wannan kadai shine za a canza din za a iya canza shi ya zamana shi kenan kowane lardi din yana rike da tattalin arzikinsa ya san wa gwamnatin tarayya abin da zai san mata saboda abin da take yi na mu duka. Ko da yake wannan batu na cikin batutuwan da ake sara majalisar dokokin Najeriya za ta yi nazari a kundin tsarin mulkin kasar. Amma Malam Ibrahim Ado Kurawa ya ce. Abin da ya kamata a yi sai a duba menene ba a yi daidai yanzu. A gyara constitution mm. ai Amerika da a ce Amerika mutanen Amerika ba su yarda da abin da suke wada Trump ya ci gaba da mulki to amma mu yanzu saboda propaganda nan da 'yan kudi suke yi cewa wannan constitution ba shi da kyau wannan waye wannan structure wannan waye ba ma a duba cewa waye cancanta ya mulkin sai kawai an koma kan wannan bayan alhasali kuwa duk abin da ka kawo mutane in ba su yarda da shi ba za su bi shi ba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja hukumomi a da ta jamhuriyar nijar sun buƙaci al'ummar yankin su daina abin da suka zayyana da rashin dacewar kewaye alkur'ani mai girma ba tare da izinin hukuma ba kamar yadda ya faru a zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar 27 ga watan Disamba inda aka kewaye alkur'ani a garuruwa da dama na yankin na da magaran don hana magudin zaɓe. Ga rahoton Tamar Abari gwamnan jihar da magaran isa musa da ya jagoranci taron ya ja hankalin jama'a kan rashin dacewar wannan ɗabi'a ta sa alkur'ani mun yi waɗanga zaɓuɓɓuka mun ƙare lafiya amma da kwai wasu tabi'o'i da mun ka gani shine unhwani da ƙur'ani a cikin titi jama'a kuma ga matsayin musulmi ƙur'ani wani abu ne mai muhimmanci babu abin da ya kai ƙur'ani kenan qur'ani ba abin wasa ba ne magana shan qur'ani tsari gare ta sultan shi ke da izinin ya ba da hujja a je a sa qur'ani kuma ya ba da izini da kai malaman da sun ka san wanda ake yin sa qur'ani to don haka nan ne muke gargadin jama'a wannan zabe da an kai wannan tabi'a mun gane ta muna fatan ba za mu ganin ta bana gaba yalla tana zuwa assembly a yi wannan magana wani lokaci in an kai magana an ka tsaye da magana an ka shine hujja za a zuwa bisa wannan magana amma yanzu doka ba ta yarda ba kina a bari ba za mu bari ba nan gaba ana walakanta shi kawo da an kai shi kwanan baya imam malam umaru mai wa'azi ya ce muhimmancin abu shine ka kyautata wa kanka da ƙasarka. Annabi da kanshi yake shahubul waɗani min addini kaso inda kake kaso ƙasarka ba mu da wata ƙasa an ba wannan ba in ta lalace ma ta mu ce Una wani abu ya samu ma namu ne kanmu ne mu yi hankali kuma mu roƙi Allah mu ga ubangiji ya amince mana da abin zai zo mana da tsanni Allah kama mu shi mahallata taron sun ba da ra'ayinsu da shawarwari kamar haka Ali Isa dokar nan ta sa Qur'ani ba soke ta baki gwamnati zai amshi kayan shi a hannu gobe shi bi zabe a hoto a yi kuwa ko ina gidan radio gidan tele da jama'a gaba daya a tare yan jarida gwamnati ya ce na sa laya akan in mutum ya hoto ya je ya saci ƙuri'a ko ya juya zaɓe ko ya sayi wasu su tada hankalin al'umma akan Kur'ani wannan gashi. Ni ce Hajiya biliyon. Kenan busa wannan magana ya kamata gwamnati ta ɗau mataki don a zamna lahiya duk macen da ta yi zaɓe duk namijin da ya yi zaɓe ya koma gidan shi ya zamna. Kuma akwai wani wata remark da na yi ita ce ta jami'an tsaro. Polisai da suke wurin wanda aka kai su yi tsaro na talakawa masu karamin kari. A gabana ana kokowa ana hada ana zage-zage babu polis ɗaya ma bai tashi bai yi magana. A ɗauki mataki. dai san kasan mu muke ba zawa ne ba ake yi dan dai a yi dai cacan mu karu ko kuma ana son dai a kucagantar da abu ya kamata man mai hankali da haka nan. Ni ne zaki dan kwamba Kai ko mai zuwa zaben ana ba shi kuɗi ma ba dan gidanka bane ba. Ƙura'a shi ce ya kai saida ko kai baka taimaka mashi ka zo ka sa mashi alkur'ani akan wannan doka da aka kawo alhamdulillah in gode Allah a ƙarshe gatan shari'a na babbar kotu ta jihar da magaran Shaibu Musa ya yi kira daga kausar murya kan irin hukuncin da za a zartar ga waɗanda suka nuna taurin kai. Wanga zaɓe da zai sayo kai wanda ya ta sa ƙur'ani a titi wanda ya je ya ɗauki laya ya ta kai ta cikin biro de vote ran nan mu gwada mashi akwai ko kai wane ne ran nan zan sa a kama ka kuma an kama ka zan maka doshe kuma baka kwana zanda kuma sai na turo ƙeya ka gaban kotu sai an maka shara. ko kai wane ne ba wata alhorma doka ta kowa ce zaman lahiya na kowa ne kuma wallahi za mu wannan aiki kenan kowa ke tamara abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro daga abuja da binta sayarwa da shirinmu na gaba Jama'a barkan barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adaina shan kwaya. Sunana Binta Esteru jagorar shirin. a ci gaba da duba yadda kasashen duniya ke yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da safarar ƙwayoyin da kuma neman hanyoyin hana wannan muguwar matsala da ta zama ruwan dare musamman ga matasa iyayen gobe. A cikin shirinmu na wannan makon wanda zai zama kashi na farko za mu koma ga wakilin murya Amurka da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar sulamomin Barma don jin hirarsu da wata 'yar hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi na ƙasar Madam Maidan Hadiza akan irin matsalolin da kasar ke fuskanta da kuma shawarwarin da ta bayar. koma birnin ya ga Sule don jin ta bakin madam Maidamma Hadiza. Kwanan nan an yi kwansace bisa kasuwa kwayan nan abin ga tramadol ga yana da tsada kuma yana da wuya saboda aikin da suke kuma da inda ma ake yoshi doka ta yi karhi mutane bisa same shi da daɗi shi yasa yanzu mutane duk ta inda za su bisa same shi suna gabi shi yasa wanga abin kamar muna yaƙi ne su ma da sharansu suna yi amma in allah yarda ba ma yi ba da kuraje za a ci gaba in allah da sai an samu galaba bisan su harka ce mai karfi ta kudi su kuɗin suke gani mu kuma daga sharan mu ba kuɗin muke gani ba abin da ke faruwa shine kun gani aka kai shi wannan za ta yi inda ake harkar zinariya inda ake aikin karhi yaran mu masu karhi wanda suka taso matasa su ne za su tafi su rinka ɗaukar shi suna sha in suka sha shi a lokacin da suka shashi wani irin karhi ne suke ji kamar dawaki kuma duk inda wani hatsari yake sai su tarbe shi saboda ba cikin hankalinsu ba suke saura su mutu saura su haukace kun ga wannan babba asara ce kuma sayen shi ne suke da kuɗi yanzu dan kwamfirme guda na iya kai jika biyar amma duk da wannan sai su saya kaga wanda bai iya sayan karin sahiyar dala ɗari ya ci sai ya huda jika biyar sai tara ma don ya sha kenan kun ga abin tashin hankali ne ba dan karami ba gare mu yanzu in sun sha shi kuma bai hana a zo wasu masu sace-sacen nan eh, sata da makami da ake yi kwace da ake yi yara ƙanana ana ba su magudin kaga suna sha babu abin da ba a yi vraiment mun ji daɗi aikin da waga ma'aikata take yi kuma muna ba su ƙarfin gwiwa muna jin kiran su su yi ƙoƙari amma wanga yaƙin ya kamata a gane kamar yadda furofira da ce ba na mu kaɗai bane yan justice ba na su kaɗai bane wa an masu aikin na kowa da kowa ne kowa da ya ga inda ake sai da kwaya unguwarsu ko ya san wani wanda yake trafikin kwaya ke sai da kwaya yake safararta ya kamata a ce yana iya ya kire mu ko ya kire su za a ce ya ba su labarin akwai lamba wadda ake iya samu su da kowane lokaci ita ce gomiya tara da takwas banza da takwas ko sifili da takwas sifili da takwas sifili da tara wannan lamba duk lokacin da aka kira aka yi sinyali su inda a neme su su ko sa zo lokacin nan in a neme su sa zo yanzu wannan abu sai dai mu dai mu fata ubangiji Allah ya kama mana cikin yakin da muke yi mu samu galaba bisa wannan mutane to amma madam idan ma shin ba rashin hukunci ba ne ba ke sanya mutane na ci gaba da kara tsanduma cikin wannan harka ta miyagun kwayoyi kullum in an kama su ana kai su shari'a na musu hukunci amma wasu ne za a samu gobe justice na aikin ta tunda wanda muka kama ba a taɓa ba mai doshi a ce gashi amma kuma hallo wasu mutane ke da kwai kenan sai dai mu in Allah da za mu nuna musu duk inda ake doka dai ita ke tare da gaskiya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Salamu Mini Barma ni ce taku Binta estero da na haɗa shirin da kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za mu kawo maku wani sabon shirin ɗauke da kashi na biyu. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. da jaridar The Nation ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa babban hafsan sojan Najeriya janar Tukur Baratai ya yi ba da kokarin dakarun Najeriya a ƙarƙashin jagorancin rundunar Operation Lafiya Dole bisa nasarar da ta samu a kan 'yan kungiyar Boko Haram a garin Marte da ke jihar Borno. Sanarwar darakta na hulɗa jama'a na rundunar Brigadier Janar Sagir Musa ya fitar ya ce dakarun sojan Najeriya da kuma sojojin saman ƙasar sun taka muhimmiyar rawa wajen samun galaba da kuma murkushe wani hari da 'yan kungiyar ta boko haram suka yunkurin kaiwa a garin na marte da ke jihar borno ita kuwa jaridar da guardian cewa ta yanzu haka gwamnatin jihar kaduna ta ceto wasu almajirai 160 da sittin da suka fito daga jihohin kwara oyo da kuma wasu kasashe na yammacin afirka da suka hada da jamhuriyar benin da burkina faso da kuma jamhuriyar niger sanarwar da mr muriwa da ke mai baiwa gwamna Nasiru yan rufa shawara akan harkokin yada labarai ya fitar ya ce yaran an ceto su ne a wani gida na wani shahararren malamin addinin islama da ke kaduna inda kuma gwamnati ta ce halin da ɗaliban ko almajiran ke ciki ya saba dokokin ƙasa sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa farfesa maimuna waziri ta kasance sabuwar mataimakin shugaban jami'ar gwamnatin tarayya tarayya da ke garin gashuwa a jihar yobe farfesa maimuna wanda kwararra ce a kan fannin ilimin haɗaɗen sinadarin kimiyya wato chemistry za ta karbi jagorancin jami'ar ne daga hannun farfesa andrew haruna wanda wa'adinsa ke karewa a watan fabrairu na bana sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya naɗa tsohon gwamnan jihar lagos janar buba marwa a matsayin sabon shugaban hukumar tuhumar da ke yaƙi da safara da kuma shan muggan kwayoyi a ƙasar da aka fi sani da ndlea kafin dai naɗin nasa tsohon gwamnan na jihar lagos ya kasance shugaban wani kwamiti da shugaban ƙasa ya kafa na kawar da shan muggan kwayoyi a najeriya a can baya dai janar marwa ya taɓa kasancewa babban jami'in soji a ofishin jikadancin najeriya da ke ƙasar amurka da kuma majalisar ɗinkin duniya bayan kasancewarsa tsohon gwamnan jihar borno da lagos har ila yau ya taɓa zama tsohon jakadan najeriya afirka ta kudu da kuma ƙasar lesotho da swaziland sai kuma jaridar dizze daya daga cikin manyan labaran jaridar dizze ta ruwaito shugaban kungiyar sisla da kuma transparency international da ke yaki da cin hanci da rashawa a najeriya awal musa rafsanjani na zargin gwamnatin najeriya ne da kau da kai a inda ake ci gaba da gudanar da satar dukiyar gwamnati tare da cin hanci da rashawa babin murya Amurka daga Najeriya. Yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya buƙaci dukkan kasashe su yi tur da duk wani ƙoƙarin gwamnatin iran na koran masu bincike daga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ko kuma a rage haɗin gwiwata da hukumar sakatare pompeo a cikin wata sanarwa ya ce har yanzu gwamnatin iran na amfani da shirinta na nukiliya don yi wa kasashen duniya kwace da barazanar tsaro a yankin majalisar dokokin iran ta zartar da wata doka a cikin watan disamba da ta buƙaci gwamnati ta rage haɗin gwiwa da hukumar binciken nukiliya a yayin da ba ta samun sauƙin takunkumi a ranar tara ga watan janairu wani mamba a majalisar dokokin iran ya ce za a kori dukkan masu binciken in har ba ɗage takunkumin amurka zuwa 21 ga watan fabrairu ba sakatare pompeo ya nuna cewa barazanar koran masu binciken nukiliyar na da tasiri ga alkawarin iran ba kawai karkashin yarjejeniyar nukiliyar iran ba wadda aka fi sani da joint comprehensive plan of action iran in ji shi ta ɗauki alkawarin bawa masu binciken damar shiga su yi aiki bisa yarjejeniyar npt da iran ta nema keta waɗannan yarjejeniyoyi iran ta saba wa alkawarin da ta ɗauka sakatare pompeo ya lura da cewa barazanar kuwar masu binciken nukiliya ya biyo bayan sanarwar da gwamnatin iran ta bayar a watan disamba cewa ta dawo da inganta sinadarin uranium da kashi ashirin cikin ɗari a fado cibiyar da aka gina ta ƙarƙashin ƙasa a iran da farko an gina ta ne a asarce ta karya yarjejeniyar nukiliyar ta in ji shi bai kamata a bar babban mai tallafawa ta'addanci a duniya ta bunƙasa sinadarin uranium ba a kowane mataki. Sakataren harkokin waje Pompeo ya ce Amurka tana ba da cikakken goyon baya ga masu binciken ci gaba da tabbatar da sa ido kan shirin nukiliyar Iran. Koran masu bincike na ƙasa da ƙasa a Iran. Wajibi ne ƙasashen duniya su yi wa Iran tofin alatsini. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Madina Dauda da na gabatar da shirin nake cewa mu zama lafiya. Wasalamu alaikum.